لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا wanda yake da wadatar dukiya to ya ciyar da matar da ya saki da ɗansa da ake shayarwa daga yalwar da Allah ya bashi wanda kuma aka kuntata ma arzikinsa to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi Allah baya ɗora ma wata rai sai abin da ya bata baya ɗora mata sama da haka ko sama da abin da ba za ta iya ba Allah zai sanya yalwa da wadata bayan kunci da tsanani yayin da Allah ya ambaci abubuwan da ya ba da umarni a kansu sai kuma ya tsawatar kan bijire ma waɗannan umarnin ya bayyana cewa ƙarshensu mummuna ne ya ce